ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا من بعد ما تبين لهم إن الذين ارتدوا على وجوههم من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ya sake haɗa fuskokinmu a wannan masallaci na tsohon gidan yari a nan garin argungu domin tsorawa cikin karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda yake gudana a wannan masallaci a daidai wannan lokaci bayan magariba wato a wannan rana ta lahadi muna roƙon allah allah ya mu da taimako allah ya buɗe zukatanmu don fahimta alkur'ani to muna cikin suratul a'raf mun tsaya aya ta 174 inda ubangiji tabaraka wata'ala ya ce wa kadhalika nufassilu al-ayati wa la'allahum yarji'un a gaba aya ta 175 Allah ya ce watlu alaihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون hmm. to ma wallafin wannan littafi wato shaykhul islam alhaj abubakar mahmud gumi ya ce sun matakaddama bi zikiri bi zikirin kisasi التي وقعت في sai Allah إسرائيل وتسي الله تبارك وتعالى ambaci wasu kisoshi wato waɗanda sun ka gudana a cikin tarihin bani isra'il wahiya hiya namuzajun madarurun ko mukarrarun fil shari'a kuma wannan abin da ya faru cikin bani isra'ila zai ci gaba da maimaituwa a cikin tarihin bani adam kenan zamani bayan zamani za a iya samun wannan tana faruwa abinda ake nuni wani malami ne babban malami wato kasur gumin malami daga cikin mallaman bani isra'ila wanda yana da ilimi ya san ilimi amma sai bai aiki da ilimin ba to sai aka bashe shi aka rude shi da duniya sai bi duniya ya bar ayoyin Allah sai ya halaka wanda ya zama darasi ba ga bani Isra'ila kawai ba ya zama darasi ga bani Adam gaba ɗaya musamman ma mu al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka ba mu iskar aka ba mu labarin shi cikin littafin Allah alkur'ani mai girma don haka iskar wato darasi ce ga malamai darasi ce ga almajirai muna yi da al'umma baki daya don al'umma kowa abin da yake son ya zama ko dai ya zama malami ko ya zama almaji ban san wanda zai yadda ya ɗauki tutar jahilci wacce shi a mu ba malamai wacce jahilai muke eh sai dai an ga ce malam sai ce a almajirin malam ne ko ba haka ma ashe kaga babu wanda zai ɗaukar tutar jahilci shine aka ce saboda almajirin nan da aka ta yawan ambato ko mi girman malami aka ce alaga a da sai ta almajini to wani ya kai ɗa ne makaranta sai ce malam ina fa a karantar da yaron nan har ya za almajiri sai malami ya ce a to ai yanzu almajiri na ya riga ya ka ya ce a yanzu ba almajiri na ba saboda ya cewa almajiri shi a gaba ga malam sai ya ji babban malami an ce an raga ta wani ta almajiri dai ce shi ma malamin mukamin da ya kasa ya kai gare yawa da kai gare ba to shi yana son ɗane ya kai ga wannan matsayi to yan uwa eh, kamar da ambata babu wanda zai ɗauki tutar jahilci don haka ashe wannan kisa za ta amfane mu gaba ɗaya tsakanin malamanmu da mu almajiransu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wata ya muhammad ya kai annabi ka karanta alaihim gare su ayil yahud ka karanta ma yahudawa arifo ya'rifu su dikika don su san tabbaci haƙiƙanin gaskiyarka fi da'awan nubuwati ga da'awacciya kai annabi ne A wa'alan nasi ko kuma a hita batun yahudawa sun riga sun bijire annabi ka karanta ma mutane wannan kinsa ta wannan babban malami na bani isra'il da ya ta'izu domin su su da shi kun ga su yahudawa ko ba su yi amfani da kistan bai an ka faɗa musu sun san cewa kistan nan ta faru kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ba gare su abin ya faru ba cikin bani isra'ila ya faru ashe tun da ya san labarin nan to labarin nan ya san shi ne ta hanyar wahayi ba zuwa ya koyi wannan labarin wurin su don da gare su ne ake karɓa ilimin to bai zo wajen su wajen wannan ilimin ba sannan sauran mutanen duniya su kuma za su samu wa'azi a cikin kisa wannan babban malami ne na ba ka karanta musu labarin allazi khabar allazi atainahu ayatina labarin wanda mun ka ba sanin ayoyinmu fansalaka ha, amma sai ya tube daga ayoyin ai kharaja bi kufrihi ya fice saboda kafirci ne ya ba ayoyi kama ta kharujul hayyatu kama yadda macijiya take ficewa mai ha daga fatarta da hita cikin salunta har ma saluntan nan sai da zan kama wani dodo don in ka biyo ka ga ta naɗe sai ka ce farin maciji na ko ko da salantar baki ta to za ta ba ka tsoro don za ka ga kamar macijin na da komi haka ne akwai kun ya zware daga wannan fata ta salanta to shi an misalin wannan mugun malami kuma shi an misalin duk wani malamin da bai aiki da ilimi ne ba rigata Allah ya yi mai ta ilimi Allah ya martaba shi ya darajanta shi ya ba shi ilimi to amma in bai aiki da ilimin ba ya tuɓe wannan riga ya ja ya bata gehe guda to wa huwa bil'amu bin ba'ura sunan shi bil'amu sunan uba ne ba'ura min ulama bani isra'il yana cikin malaman bani isra'il in harafa ba'da al-huda ya kauce ma gaskiya bayan shirya, bayan ya san gaskiya shine an ayatin lahi ya bar ayoyin Allah fa kanat fi mutanawali nazarihi wa fikri ayoyin suna nan wato ga nazari ne da tunani ne yana kallon su ba dan bai san su ba ya san su yana kallon su cikin tunaninsa kuma yana tunanin wannan ilimi walakin nahun salaha minha sai dai ya tube kai ne daga ayoyin wata arra anha ya wofinta daga ayoyin ba shi ba su wata ba alhawa ya bi son zuciya walam ya tamassak bilmi Auwalu. awwal shi kan bai rike alkawarin farko ba wanda Allah ya alkawari da bani Adam gaba ɗaya da alkawari na biyu wanda Allah ya yi da bani Isra'ila a inda ya ce huzu ma atainakum bi kowa wala bil ayatil hadiyat kuma bai aiki da ayoyin Allah masu suwa ba to da yake ya bar ilimi ya bi son zuciya fa atba'ahu shaytan sai shaidan ya bi shi kene yanzu ya zan shi alliman shaydan shaidan amma mu ne don haka mugun malami ya yi shaidan sharri Shaidan ma in ya gani ba shi ba shi zai yi ya ba shi tukin motar shaidan, ya ce ai kahi gaban ka zan fasinja mallan ka zama direba to haka shedan gai to fa ata ba wani shedan fa adaraka fa sara qarinu sai wannan malamin ya zan abokin shedan ai fa sara huwa qudwatan sai ya zan shi ma abin koyi wa an shi abin biya li shaytani ga shedan ala sabilin mubalaga wannan tafarki ne na mubalaga wato an ba da misali saboda yawan bacewa tai wato wani ya zan abokin shedan abokin da ya shedan in ya wuce mabiyin nan to saboda ya kai kololuwa wajen banna cikin ƙasa sai ya zai shi a jagoran shedan shi shedan kabi fa kana min al-gawi sai ya zamo cikin halakaku wato kun ga da mai ilimi ya bar ilimin shi bai aiki da shi ba to ya halaka walau ina Allah tabaraka wa ta'ala yace da mun so la rafa'nahu biha da mun ɗaukaka shi da wannan ilimin wato ayoyin nan da ya sani bi an nuwaffiqahu lil amal sai mu datar da shi ga yin aiki da ayoyin in Allah ya so malami ko Allah ya so alheri ga almajiri to abin da ya sani sai Allah ya taimake shi ya aiki da shi amma in malami ko almajiri ba su yi aiki da saninsu ba to Allah ya yarbe su kenan Eh, wato sun shiga cikin khizlan Allah ya kare walakinahu akhlada ila al-ard sai dai malmakon yayi aiki da ilimin da ya sani ayoyin da ya sani sai ya karkata ila al-ard zuwa ga ƙasa to ba ƙasa ake nihi ba ai duniya ya karkata zuwa ga duniya wa mala ilaiha ya karkata gareta, malmakon yayi aiki da gaskiya sai ya zabi ya ci duniya tai ya more an gane ko saboda haka sai ya halaka aw huwa ضد الارتفاع بالعمل ko kuma walakinahu akhlada ila ardi ard wato ma'anarsa kishiyar daukaka marokan ya daukaka in yayi aiki da wannan ilimin ila samai sai ya haka zuwa sama sai a abin nan a daukaka daraja sai Allah ya mai cikin mala'iku wal manzilatil aliya Allah ya bashi matsayi babba madaukaki cikin aljanna don sai bai yi haka ba sai ya karkata zuwa ga duniya ya yi kasa ya faɗi kasa warwar. wata ba hawa sai ya bi son zuciya ta yi fi ihi ilaiha wajen kira zuwa ga duniya fa wada'nahu 'an darajati al-insaniyah sai mun ka sabke daraja ta yi ƙasa wato sai zan bai kai ga daraja bani adam ba ko daraja ta mutuntaka bai kai gare ta balle ya samu darajar malanta an fahimci wannan ko daraja ta ma ta faɗi daga darajar ɗan adam ma ɗan adam jahili sai zan bai ma kai mutum ɗan adam wanda a jahili ba sai zan ya koma misalin dabbobi misalin kare eh, sai an ka ba da misalin shi shine daraja sai kamar matsayin kare ba masaluhu abinda akwatamcinsa ai sifatu hillati in hatta ilaiha sifar da ya koma gare ta abinda ita misalin ta kamar salil kalbi kamar misalin kare in ta hamila alaihi bitarbi in ka zaburan mushi ka kore shi wasu zajar kai mai tsawa yal has yudili ulisanahu sai hidda harshe ne yana shishika wa yuzharu alaihi mara ta sai alamomin gajiya suna bayyana gare shi ka tsawace shi ka kore ya hidda harshe yana zuga aw inda tarukuhu yalhas in kuma kabbar shi ma kwance yake cikin inuwa yana hutawa kuma wannan halin dai yana hidda harshe yana jejjeta walaysa ghayruhu min alhayawan kadhalik cikin dabbobi babu wanda a cikin irin wanga hali sai kare kare dai a cikin wanda wanda ba a gane hutawa sai ko shi cikin wahala yake cikin shi yake. kai wa ta sharti halun jumlolin shar'i guda biyu halun ne ai lahisan dalilan alhali ko shi abinda halinsa lahisan yana hidda harshe yana shishika dalilan yana walakantacce bi kulle halin a kowane hali wal qasadu abinda ake nuhi nan a tashbihu a bada misali fil wada'i wajen haɗuwar daraja wal khissati da kaskanci bi qarinatil fa wato saboda dalilin fa eh, al mush'ira bi tartibi ma qablaha min al mayl ila dunya domin fa dama an ce min ma'aniha at tartibu ko cikin ma'anoninta akwai tarsibi akwai ta'kidi to an yi amfani da ita sai aka ce fa masaluhu kun ga an kawo fa sai an ce to sanadiyar wancan abin da yayi na barin ilimi a take ilimi don duniya don ɗaya kawai kazantar duniya saboda ɗaya kawa ta duniya to wannan ya jawo mishi kaskanci da wulakanci a zalika zalikal masalu wannan misali da anka ba su na wannan mugun malami masalul qaumin ladina kazzabu bi na. wannan shi an misalin waɗanda sun haƙare ta ayoyin A innal masala fi surati wato abin da ake son mu gane nan wanga kwatancin da an kai misalin cewa mugun malami kamar kare yake kare kuma walakantacce ne kaskasacce na ɗan wahala cikin wahala yake koyo shi wa in duriba li wahidin duk da cewa an buga misalin na malami guda fal murad bihi kullu man tanawala hu tilka sifa a ya hada duk wanda sifar ta shawa kenan riga ta duk wanda ya sa ta daidai da waya ne duk wanda ya sa wannan riga to daidai take da waya ne yake son mu gane a min wujudi da ilimi shine na samun ilimi wa tarkal amali bihi da barin aiki da duk wanda ya hada wannan sifofi ga ilimi ba aiki to da shi da bil'amu duk wannan misalin na kare ya hada su kun ga ashe karnuka suna da yawa ko ba kare guda bane inda bil'amu dai abin ya tsaya gare shi to an samu kare guda cikin mutane mai siffar kare amma tun da duk wanda ya sifantu da wannan shi ma ya shiga ciki to kun ga an samu karnuka da yawa ke kenan walakantattu da yawa wanda ilimin su bai da amfani gare su Allah ya kare Allahumma alimna ma yanfa'una wa la taj'al ma alimna wa balan alaina Allah ya mana kariya faqasul qasasa don haka ka karanta wannan labari alal yahudi ga yahudawa gairihim da wani su la'allahum yatafakkarun ay yatadabbaruna domin su yi tunani su lura fiha da wannan kisar fa yu'minu su imani wa yasta'izu kuma su wasu. to kun ga wanga misali akwai an ba da misalin mugun malami da kare ko wani wuri kuma an ba da misalin mugun malami da jaki da jakin da التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا والله لا يهدي القوم الظالمين to kunga a wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masalul ladina humilu tawrata abinda an misalin waɗanda an ka dora ma aiki da taurata malaman bani Isra'ila thumma lam yahmiluha sai zan ba su aiki da taurata ba abinda an misali sun zan zama yago malamai ko abinda an misalin su kamar sal himari yahmilu asfara kamar misalin jaki ne an yi mai lodin littafai an ka ko cikin mangala ko kuma cikin buhuwan littafai an ka ɗauro ga shi ɗauke da ilimi amma kuma ai bai san kima ilimin ba kuma ɗauko ilimi ɗaya yi amma bai amfani shi ba don ba ka tare jakin nan da ya ɗauko littafai ta ci alaƙa ta malam miya hukuncin kaza ko faɗa min warillan arwalla ko warillan sallah ko kana tare shi ashe kaga ya ɗauko ilimi amma ilimin bai da tasiri bai da amfani gare to sai Allah ya bada misali shi an misalin miyagun malamai na bani Isra'ila amma bai tsaya gare su har da mallaman wannan al'umma in ba su yi aiki da ilimin suwa ta masal himari ya hamilu asfara Allah ya kare mu Allah ya ce sir da misalin wanda suka karyata ayoyi duk wanda ya karyata ayoyin Allah yayi fasali da ilimi ya take ilimi ki aiki da ilimi to tir da shi to sa'a ka karanta طيب، بسم الله ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون طيب. to alarama cikin karatun ga na ji ka a matinuni kuma ni ban gane shi ba a masala masala ne da kawon ina nunu ta hito da don sai ka yi muna gwari-gwari ina an ga samu nunu nan to ƙaharar ma ya ce inda nuno ta heto dama cikin tanwini akwai nuno sakina wato misali an ka ce bun ai za ka ji ga nuno na ko ban, ko kita bin, to sai ga shi ga nuno sakina amma wani hada muku nake wadda ya hoɗe bayan ga nuno sakina ɗaurara ta tanwini wato tun da tanwinin nan ta da nunun sakina yake to sannan ga al kun san alkamariya shi kuma lamun nan shi aka daurewa ba a tadda alif alif din nan za a bashi alful wasal ya hamzatul wasal ne to saboda haka sai zan ga nunun sakina daurara sannan ga lamu daurare kuma kaga sakini bi wuri guda ba su haduwa to akan haka sai Mana Allah iltika a ne don hana haɗuwar ne guda biyu sai sakini na harko a sakinul al'awwal sai an kai mai kasara ko sa'a masala nil sa'a masala nil ɗomin allazi na kaddabu bi ayati to Allah ya saka da alheri Allah ta baraka wata ala ya ce bi isa tirda masalan alƙaumin allazi na kaddabu to tir misalin su yi muni wato wanda alqaumul ladina kazzabu bi ayatina mutanen da suka karyata ayoyin mu to sa a matsala. misalin su yi muni wa an fi sahun kanu yadhlimun kuma kansu suka zalunta bitta zai saboda ƙaryata da sun kai ba la wabalahu saboda musibar wannan ƙaryatawa la ya takhassaha bai ya tsallake kawunan su bai ya kunu na bizalika zalamu anfusahum sai ya zan ayi musu azaba to wannan azaba sun zalunci kansu sun kada kansu cikin azaba shine bi man'iha ma tastahiqu sun hana wa rayukansu abin ne suka cancanta na ni'ima da aljanna law amilu da sun yi aiki bil ayati da ayoyi biduni taharifin ba tare da karkatarsuwa ba man yahdillah ka karanta ko man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wanda Allah ya shirye da shi to shi an shiryayye ay man yuwaffiqihu Allah duk wanda Allah ya yi mishi gamon katari ya datar da shi ilal imani zuwa ga yin imani bi ayatihi da ayoyinsa wal amali bima ha da aiki da ayoyin Allah bi bidun tahrifin ba tare da karkatarsuwa ba wala ta gayirin ba ta da canzawa ba fatan fatiha bi zalika basiratu sai basirarsa hasken zuciyarsa sai ya bude li dalailil huda da dalilai na shari'a alkauniya wanda suke cikin halittun Allah wa ya kamala dalailil huda sai ya karbi hujjoji da dalilai na shari'a sai risalati a cikin wato sakonnin manzannin Allah to fa huwa al-muhtadi haqqan wato shi ashiryayye na gaskiya al-wasil sidqan wanda kuma ya isa ko ya sadar da gaskiya al-wasil sidqan wanda ya sadar da gaskiya allazi ya'rifu at-tariqa wanda ya san wato tafarkin Allah wa yasiru kuma yana tafiya ala sirati akan hanya madaidaiciya to Allah ka sa mu cikin wa man yuzilil wanda Allah ya batar da shi ika humul khasirun waɗannan su ne taɓaɓi waɗanda suka yi hasara ma'anar wannan wallazi zai Allah wanda Allah ya batar da shi la yaftahu kalbahu, Allah bai buɗe zuciyar shi wala yastaqdimu ainihu, kuma irin wannan mutumin bai amfani da idanu ne idanun sun zanga banza bai ganin gaskiya wa uznahu bai amfani da kunne ne dai ya ji gaskiya fala yaran nura wato kuma bai ganin haske eh, wala ya arifu tsarika bai sani hanya wadda ta daidai fa ya baka mutakhabbita sai ya kasance ya wanzu yana fagamniya fi zulumati a cikin dukwai hatta ya kasara nafsu har ya hasarar rayuwa ta wa ma malaka ba huwa duk abin da ya mallaka na dukiya da komi sun zan gaban za au hawa ko sun zan kura ko iska wa huwa ta'qibun wannan bayani ne li masalin shakasi ga misalin wannan mutumin allazi atahu Allahu al-ilma wanda Allah ya bashi sani lam ya'mal bi muqtadahu bi aiki da sanin ba kun ga wannan aya ta 178 bayani ne ga wancan wanda ya sani yake sani yake aiki da saninsa da kun ga Allah ya toshe basira ta yake nan wanda kaga ya ɓace an yi an yi an yi ana son a jawo shi ga hanya to rabo na bai da rabo kuma Allah ya toshe basira ta. Allah ya ba da misalin wanda Allah ya shirya yadda ya shirya da shi ya sharahu sadarahu lil islam أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك هم الخاسرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يشاء أن يضله يجعل صدره ضيقا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون الله ينساك على الخير wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wanda Allah ya nahi ya shirye da shi ya sharah sadarahu lil islam sai Allah ya yalwata zuciya ta ga fahimtar musulunci da gaskiya don haka sai ya za a kan haske a kan fahimta cikin sauƙi ya gane wanda kuma Allah bai ne shirya da shi ba ya ja'al sadarahu harajan dayyakan haraja shi ko sai Allah ya mai da zuciya ta zan mai kunci haske bai shiga gaskiya ba ta shiga shirya ba ta shiga saboda zuciyar ta yi kunci ba haka sai ya yi ta faɗa da addini ya yi ta faɗa da masu wa'azi ya yi ta faɗa da eh, wanda duk kusa gaskiya yana ganin makiyinsa ne sai Allah ya bada misali ne misalin sai ce ka annama ya sa'adu fis Abin abinda an misalin shi kamar mutumin da ya tsora maka ne zai hau sama jannati zai sai sama dan sama jannati ne yana takawa zuwa sama to sai ya wuce iska wanda aka shaƙa don wannan aya ta nuna babu oxygen can sama don haka mutum na ƙara taka zuciya ta jina kunci ba ya samun iskan da yake shedawa ya sheda ya huro ya sheda ya huro ba ya samu kunga yana ƙara taya sama yana kunci har ya shake dole ya faɗo to shi an misalin wanda a ɓatacce wanda Allah bai nihin shirya gare shi Allah ya shi mai Allah ya mana shirya ya Allah ya ganar da mu to gaba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala kada zara'ana ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون wala kada ana Allah ya ce hakika mun halitta li jahannama don wutar jahannama kasiran min aljinni wal ins da yawa cikin aljannu da yawa cikin mutane wato naman wutar jahannama na abinci ko kalacin wutar jahannama ne makomasu wuta kun ga dama mutane ko dai mutum ya zan dan aljanna ko ya zan dan wuta dan aljanna ya yi imani ya yi aiki na kwarai shi kuma dan wuta ya yi tafirci ya yi mugun aiki to bari in tambayi ku shi masu yin aikin alheri da masu mugun aiki waɗanda sun ka yawa eh yanzu masu aikin alheri da masu mugun aiki waɗanda ne yawa da kafirai da musulmi yawa eh musulmi sun kai yawa ina najeriya najeriya haka ne a najeriya an ce yan akwai mutum miliyan ɗari to miliyan sittin dun musulmi na haka san su ya nuna in kuma miliyan ɗari biyu ne to 60% nasu musulmi na don haka musulmi sun yi yawa najeriya amma muna magana duniya gaba ɗaya eh hmm. <laughs> yanzu yanzu ɗan galadima ɗan galadima ta ne mutum nawa gare ta an ce biliyan guda da irin dubu ɗari miliyan ɗari bakwai to amma musulmi nawa na ciki yanzu inda an ce mutum biliyan guda a ciki har da ɗoriya to ‘yankan nan wato wayan nan wanda a ɗoriyar to har da su ba duka suke musulmi ba wanda ɗoriya ga biliyan guda kaga dai kafirai sun yawa to kaga kafiran nan ko duk wanda ya mutu kusa kafirci to don wuta wuta an makoma shi Allah ya kare shi ko mai mugu aiki baina baina ya raba kafa an gane ko ana jayayya tsakanin aljanna da wuta na wana don mumini mai sabo ba a yanke kauna cewa wuta ya yi gaba ne amma dai fa akwai alama ya ta wuta in ya mutu akan wannan halin Allah ya kare to kun ga sai Allah ta baraka wata ya ce wala kada zara ana li jahannama kaseeran min min al jinn wal ins to mi jawo wannan zuwa shiga wuta mi kawo yawan shiga wuta Allah ta baraka wata ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata ba su fahimtar gaskiya da zukatan kun ga dan adam Allah ya mai baiwa ya bashi zuciya ya bashi hankali da basira to in ya kau da kai ya ki amfani da wannan tunanin nashi ya ja maka ne halaka walahum a'yunun la na biha suna da idanuwa amma ba su ganin gaskiya ko dalilai da hujjoji ba su kallon hujjoji da wannan idanuwan nasu don haka abinda kawai suke gani e, kusan ma abinda abanna da shari shi suke gani alheri ma ba su gani shi to wannan shi ya jawo musu zuwa wuta walahum azanun la yasma'una biha sannan suna da kunnuwa ba su sauraron gaskiya da wa'azi da ayoyin Allah da wayannan kunnuwansu. sama'a tadabburin azu irin saurare na lura da wasuwa. kun ga dan adam Allah ya mai baiwa da kunnuwa don ya saurari bayani na gaskiya to kun ga in ya zan waɗannan hawas hawas wanda ake cin alhawasun kam? gaɓoɓi na ɗan adam wayanda su ne a ɗan adam din da su ne zai iya fahimta da su ne zai iya fahimtarwa da su ne zai yi sadarwa tsakanin shi da da wasu mutane in an cire su shi kenan sai ya zan kamar dabba kun ga Allah ya ba mutum tunani zuciya ko ga halshe wanda shi zai fassaro abinda a cikin zuciya don ba mu iya sani abinda a cikin zuciyarka amma sai ka yi magana ta hanyar magana to sai mu san mina na a sakonka ko mina na a fahimta ka ko mina ne a sai ko in ka yi rubutu da hannu wanda yake hannu yana cikin hawas na tabawa ana amfani da hannu don a taba a ji zahi ko a ji sanyi na ce baki halshe halshe ya yi muhimmanci a cikin baki don iya zan baki babu harshe to harshen nan ba a iya magana bakin ba zai iya magana ba sannan kuma ba za a yi ɗanɗano a ɗanɗana a ji abu mai zaƙi ko mai tsami ba ko mai gishiri da makamantansu ga idanu don a yi duba ga kunne don a saurara wayannan gaɓoɓi muhimmai sai ga shi Allah ya ba ɗan adam su ko ya ba wasu ‘yan adam wayannan gaɓoɓin wayannan na'urorin wanda yake Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta wa mutum sai ya zan bai amfani da su ba wannan sai ya canza shi daga zama ɗan adam kammalalle ya koma naƙasashe ko ya koma dabba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ula'ika kal an'am waɗannan kamar dabbobin gida suke ya an ce al'an'am dabbobin gida shanu tumaki da awaki da raƙuma su ake ce ma al'an'am to in an ka ce sun zan kala na am? za ce kamar shanu suke ko ya zan rakumi ko ko ya zan bunsuru ko ya zan kamar rago ka koga lalle mutum ya yi rago ko ba haka ba ya yi rakumi don shi ga mallaka rakumi har ya azama rakumi kaya ko ya hau rakumi sannan shanun ma ya mallake su ko ya sai suwa ko ya yanka ya ce haka tumaki da awaki to in yanzu an ce ya koma irin shin daraja ta yi sama ko ƙasa ta yi eh daraja ta faɗi kenan ta yi ƙasa duk da cewa wa'annan dabbobin ana cin su amma darajar su ta dabbobi ba ta kai ta mutum ba to Allah ta baraka ta'ala ce bal balhum adall a'aha irin waɗannan mutanen sun yi dabbobi bacewa dabbobi ma sun ɗara su fahimta sun fi su basira la'annaha ta talubu manafi'a domin dabbobin nan na gida suna neman abin amfani gare su wata harabu min mazariha suna gudu in suka ga abin da zai cutar da su ko ba haka ba in dabbobi in mai shanu sai a yaji kawai shanu sun yi ciri ashe tsoro sun ka ja ashe in sun ji tsoro gudu za su yi don su tsere in sun ka ji kukan kura ko kuma wata dabba wadda ke cutarwa gudu suke eh? sannan in sun haka inda za su sha ruwa suna sheka su ce su sha ruwa ko in sun haka ake suna kokari su sai su ga sun ci wannan amfanin to sai aka ce su waɗanga wayanda aka halitta don wutar jahannama su ba su kai waɗannan ba wa ha'ula'i muna 'alan nari sun fuskanci wuta su shiga da kansu domin wanda ya kafirta yake karya dokokin Allah kamar ya zaɓa makai ne cewa shi zai taya shiga wuta ne kuma kaga bai zaɓa makai ne alheri ba to da haka kaga dabbobi sun yi shi basira ula'ika humul gafilun waɗannan su ne marabkana at-tarikuna li ahamiyati anfusihim wanda sun tabar abinda adda muhimmanci ga kawunan su wato abinda alheri gare su sun tabar shi suka koma ga abinda zai cutar da su walillahi al-asma'ul husna walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومن ال... ومن رافي yana daga cikin karkacewa an tsarikin huda daga hanyar shari'a wallahi bi gairi ma ruya mai asma'i wato mutum ya roki ubangiji ba da sunan shi da an ka to ba wato ma'ana mutum ya zo yana kiran Allah da wasu sunaye waɗanda babu aya da ta ambaci waɗannan sunayen ba wani hadisi sahihi wanda ya zo da wayannan sunayen to wannan yana cikin kauce ma hanya wa du'ahu ta'ala wa min al-huda amma yana cikin shiriya hanya ta gaskiya du'ahu mutum ya kira ubangiji ta'ala madaukin sarki bima unzila ko bima anzala ala rasuli da abinda ya suwa. ga manzon shi min asma'ihi na sunayen shi Allah tabaraka wa ta'ala ce walillahi al-asma'ul husna Allah yana da sunaye kyawawa A tisa wa tis'un wato ɗari ba ɗaya alwaridu bihal hadis wanda hadisi ya zo da su wato wanda ana koyar da yara manya masu iyako. wallahu هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق zuwa ƙarshe sune, ne sunayen Allah to wayannan sunayen ko kowane mutum na iya kiran Allah da shi yana ya ya Allah yana ta ya Rahman yana ta ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mumin ya Muhammad zuwa ƙarshe domin Allah shi ya ba da umarni ya ce fada'uhu sammuhu ku kira Allah bai hada su in kuma za ku roƙe shi ku roƙe shi da su wa barul ladina yulhiduna ku bar waɗanda suke karkacewa fi asma'i cikin sunayen Allah shi yulhiduna yana yawa zan daga alhada wala hida amma dai duka yamiluna na haqqi suna karkacewa ga daga gaskiya fi asma'i a cikin al'amarin sunayen Allah haisu ishtaqu minha asma'a li asma'a li alihati su mutanen Makka suna cikin masu ilhaji masu masu shigi masu wuce iyaka domin sun kirkiro sunaye suka ba kansu daga suna Allah kallat sun ce suna da gumki da lat a wanda ake cewa lat sun ɗogo sunan min Allah daga Allah kun ga wannan shishigi ne ko sun wuce iyaka sun karkace ma gaskiya domin sun wa Allah kishiya sun sassaka gumki sun kai mai suna irin suna Allah amma suna nuhin maccata Allah ta gumki din macce ne an gane ko wal uzza sannan suna da gumki da suke ce uzza min al aziz wannan sunan sun ciro shi daga sunan Allah al aziz wa manat suna da gumfi da ake ce manata shi kuma yin sun tauba sunan min al-mannan daga mannan al al-mannan mai baiwa ai alqur'ani ma yace ce afara aitumul lata wal uzza wa manat ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى نعم الله تبارك وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ku bani labari ku hada mana labarin lata da uzza da manata salisatul ukhra da gumkin ku da ake ce da manata wannan kirkire ne shine wata aya Allah ya ce in hiya illa asma'un sammaytumuha in huwa illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ما أنزل الله بها ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى to Allah tabaraka wa ta'ala yace in hiya ko eh? in huwa ne ina shakka in hiya eh in hiya wato lata da uzza da manata ba su zamo ba illa asma fate sunan naki ne tumuha wanda ku kun ga kirkire su ku mushrikan makka tumu a ba ku da uwayenku da kakanni ba daga amma anzal Allah bi amin sala ba Allah ya saukar da wata aya ba ko wani dalili ba cewa akwai lata akwai uzza akwai manata to saboda haka su suka kirkire wannan gumakan suka yi mun suna don su zan kishiyoyin Allah su zan abokan tarayya ga Allah to wannan yana cikin ilhadi wa qala ahlul maani malaman wato balaga sun ce al ilhadu Abin da ake ce ma ilhadi fi asma'ihi ta'ala a cikin sunayen wato ko malaman tafsiri don ahalul ma'ani malaman balaga sun shiga ciki malaman tafsiri ma'anar qur'ani sun shiga ciki cewa ilhadi fi asma'ihi ta'ala an tusammihi ka ambaci ubangiji bi malam yusammi Allah bihi nafsa abinda Allah bai ambaci kai ne da shi ba walam yarid fihi nafsun min kitabin wala sunnah sannan ba nassi ba dalili na ƙur'ani ko na hadisi cewa Allah na da wannan sunan kawai dai ka kira Allah da wannan sunan li'anna asma'ahu ta'ala kullaha tawqifiyya saboda sunayen Allah gaba daya tawqifiyya ne ba sai nassi sai an samu dalili sai an samu nassi ba ijtihadi bane akwai tawfiki akwai tawqifi to su asma'ullahi gaba daya tawqifiyya ne suna buƙatar dalili fa juzu an kala ya jawad don haka in za ka kira Allah ya halatta ka ce ya jawad ya kai mai baiwa saboda ya zo cikin nassi a ambaci an Allah baraka wata ala da jawadu innahu jawadun karim wala ya juzu an kala ya sahi amma ba a ce mai ya sahi duk da cewa da sahi da jawadu duk ma'anar su guda shi na biyun sahi saboda babu aya ba hadisi don haka baka ce ma Allah sahi to an fahimci wannan ko da saboda haka in ko dai ka zan cikin masu ilhadi ko ka zan cikin masu biyar gaskiya waɗanda sun tsaya bakin abin da shari'a ta tsayar don haka baka ƙari yanzu akwai sunaye da dama waɗanda malaman cibbu suke amfani da su wato suna cewa ismul azamina amma ina aya ina hadisi babu aya babu hadisi kadiba duk sunayen gane Allah ɗari ba ɗaya wai ba su isa ba sai an an kwaso wani yaye sai a zo a ce wai sai an yi wannan wuridin da wayannan sunayen sannan Allah ga amsa ya an yi ma shikenan gobe da nisa duk abin da ake sa in kashe mutum da aka sa in wani abu da aka sa shi kenan an gama saboda ga wasu sunaye da an ka samu yanka guda kamar yankan yi ba liman sani ke ka zauna kano da lasu mutumin da an ka ɗora yi da wuri malam kai ba kai kala musai ba yanzu kun ga daga cikin abin da malaman cibu suke karantawa suna cewa ya roƙa ya ilu ya damdama ilu wakun suna ce arwa bila arwa babila sa'ada bila sa'ada bila, wai duk sunayen Allah ne to akwai aya babu aya akwai hadisi babu hadisi saboda haka wannan kina shi an shishigi an yi wa Allah shishigi an wuce gona da iri an karkace ma gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala ce Sayyidu zauna za a saka musu fil akhirati a ranar lahira jazaa ma kanu ya'malun sakamakon abinda suka kasance suna aikata min al ilhadi na ilhadi da shishigi to shi ilhadi yanzu ya zama wata mazhaba ta akwai mazhabin mulhiduna an gane ko kuma cikin musulmi aka samu mulhiduna sai su zo wani abu cikin addini wanda an ka sani na gaskiya sai su yi musu ne ko wani abu da an ka sani na shari'a sai su yi musu ne suna jayayya da shari'a wato a kamar su ce dai su ba su da addini ba su yarda da addinin musulunci ba su yarda ko wani addini ba amma sai su hake cikin addini amma suna faɗa da addini su ne cewa ahlul ilhadi mulhidun wani zai zo sai ya ce kai shi bai shina ganin ba daidai na a ce mutum ya aure mata hudu ba saboda auren mata hudu wai ai akwai zalunci ko ba a yin adalci ko kaza kaza kaza wannan duk ilhadi na shari'a ta zo da abu ka zo kana ƙoƙarin ka yi gensin ɗin shi ko kuma wani ya zo saboda ilhadi sai ya ce a to gaskiya bai kamata a ce ana nuna wa mata bambanci ba ubanta ya mutu ko wani ta mutu a ce a raba gado eh, a bata ta rabin na namiji ai wannan kamata a wa mace adalci ita da ɗa namiji duk dai wannan duk ilhadi na za a samu wasu musulmi suna kira sun shiga cikin wannan da'awar wani kuma abin da zai ce abin da zai ce shine wato game da abin da ya shahi ko gado ko aure da dai sauransu sai ya zo a kirkiro ta matsala ila sai a ce mace ma ya kamata wajen aure ya zan ita ma saki take yi bai kamata a ce wai miji shi ɗaya ke saki ba kamata a yi yarjejeniyar rubuta yarjejeniya tsakanin mata da miji cewa in ka yi min lahi kaza ni ma zan sake ka kamar yadda shi ma miji ya yi mai abin da ba daidai ba ya gabta bai iyawa yana saki to wannan duk hanya ce ta ilhadi duk wanda suke da wannan mulhidai ne kuma akwai su an yi samu wannan kasar laraba kasashen laraba ma kasashen laraba an yi samu wannan wanda masu ilhadi cikin addini muna roƙon Allah ya kare muna aqidar mu ya kare addini daga masu shari eh, da kuma makiyan addini ah. eh? eh ko da an ka ba annabi dabta a ko waɗannan gumakan eh an samu sauyin nan suna akwai shirka akwai gumaka har ma cikin kaba kawai an ce akwai gumki ɗari uku da gumki ɗari uku da to nan za mu tsaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace mu da wayannan ayoyi mabayyana kuma Allah ya ba mu lada Allah ya haska zukatan mu da su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh